والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه إلى آخر كلامه نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكة أدواء وأن مسلات في ثالث البركة مسلات شمع ثمان ابن عفان لكي ننبل أنت وأن نبري من البركة نكذو وأن ينبجينا لكي ننبل يومنا ترى ذوات الجمال الثاني بجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا لكي هدو دا أربعين دا هدو وانا كما يزو ديلي دا بيو ذوات الآية ميلادية تنهو بيلا عشر دا هدو أولا مجلس في نماكو ماكو دمكي كراتو شكيمونا لتافي بسونا الفرقان بين الحق والمطلق واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وانا شيل درس من أربعين دبقل وانا للتافه منا كان قبر مقنا كان بدعة الخوارج بدعة الخوارج باب ليفي أيها قولي من أجل وان بياني أكون وانا بدعة da wannan kungiya da ta da sauran kungiyoyi da zai ambata bayan wannan kungiyar saboda wannan zai taimaka zai taimaka wa mai sauraro wajen fahimtar wasu matutuwa da zai zo yi a cikin littafin nan gaba waɗannan ƙungiyoyi wasu su sune ƙungiyoyin farko da suka fara tsira a addinin musulunci sun yi tasiri a cikin ƙungiyoyi da dama wanda suka zo daga baya sanin waɗannan ƙungiyoyi da mafararsu da irin manya-manyan aƙidansu da irin tunaninsu zai taimaka wajen fahimtar kowace irin ƙungiya da za ta bayyana ta danganta kanta da addinin musulunci da irin yadda za ta tasirantu da waɗancan ƙungiyoyi manya na farko shi yasa babu laifi don mun yi dogon numfashi wajen bayanin wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyi da ibn taymiya zai ambata kuma kamar yadda na ce a cikin wannan littafi za mu ci karo da basussuka daban-daban da suka danganci waɗannan ƙungiyoyi da yake ambato yanzu to fahimtar tushensu da asalinsu da madogaransu da irin tunaninsu zai taimaka wajen ka fahimci maganganun shekul islam ibn taymiya da inda suka sa gaba saboda ka sai a yi haƙuri da lokaci da muka ɗauka wajen magana akan bid'atul khawarij kasancewar ita ce bid'ar farko da ta fara bayyana a tarihin kafuwar musulunci sannan ita ce bid'ar da har yanzu muna ta ganin mummunan tasirin ta cikin rayuwarmu abubuwa da suke ta faruwa a ƙasashen musulmi na kashe-kashe da zubar da jini da sunan musulunci da kabarbari da sauransu duk suna da alaƙa da ita wannan bid'a ta waɗannan mutane khawarijawa da yadda suka bayyana da yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka sha fama da su za ka bayanin su yana da muhimmanci da cewa magana akan tana da tsawo kwarai da gaske muna kokarin mu takaita abubuwa da za su ba da haske ba tare da mun bi kowane abu har karshen sa ba don wannan abu ne mai wahala gaske kuma ba mai yiwa ba karatun da muka yi da ya gabata mun yi magana akan abinda ya jawo kawar jawa suka gino akan wasu manya-manyan bidiyo'i masu muni kwarai da gaske da muka ce manyan bidiyo'insu guda biyu akidunsu manya guda biyu waɗanda duk sauran akidun goyo ne akan waɗanda akidu guda biyu akidar farko ita ce tafiyar da zai rubuta ba tare da mutum ya yi abin da za a kafirta shi ba a kafirta shi kawai sannan abu na biyu shine halatta jinin musulmi halatta jinin musulmi duk wani wanda baya cikinsu bai yadda da ra'ayinsu ba bai ɗauki makami kamar yadda suka ɗauka ba to jininsa ya halatta saboda shi ma kafiri ne to duk wata bid'a kuma ta gini ne akan waɗannan bid'o'i duk wani abu da za a faɗa na bid'a su ko na sifar su to ta gini ne akan waɗannan bid'o'i manya guda biyu su ne ginshikan da suke ɗauke da bid'atul khawarij bid'ar khawarijawa a cikin maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na ishara ko bayani akan bayyanar su da kuma irin sifofinsu ya ambaci cewa ya qara'una alqur'ana la yujawizu hanasirahum ko taraqiyahum suna karanta alqur'ani amma ba ya wuce makoshin wanda mun yi magana kan wannan cewa yana nufin alqur'ani baya zuwa zukatansu zukata kuma su ne mahalli na fahimtar abin da ake faɗa ma'ana suna karanta alkur'ani ba tare da suna fahimtar komai a ciki ba don haka suke masa mummunar fassara suke ɗaukar ayoyin Allah suna sa su ba a wajen su ba mahallin su ba to wannan bid'a a wannan mummunan tasiri da jahilci ya bari a tare da su akwai wasu sifofi da annabi sallallahu alaihi ya ambata wanda su ma sun ba da gudunmawa wajen ƙara zurfafa jahilcinsu a cikin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya sifanta su da cewa hudatha'ul asnan hudatha'ul asnan kamar da cikin sahih bukhari da sunan abi dawud hudatha'ul asnan masu kananan shekaru a wata riwayar ahdathul asnan kamar da yake cikin bukhari ahdathul asnan masu kananan shekaru wannan sifa ta yarinta da ƙananan shekaru wanda ake nufin cewa galibinsu mafiya yawancinsu matasa ne masu ƙananan shekaru wanda galibi tattare da matasa shine almailu Ilal hawa هذا هو الغالب على karkata zuwa ga san matashi yana so ya yi abin da ransa yake so wanda ita ce mafi yawan wato sifar mafiya yawan matasa suna son su yi abin da ransu yake so kamar yadda asindi a cikin hashiyarsa da yawa sunan nasa'i juz'i na bakwai shafi na ɗari da sha tara yake cewa fa inna hadafatu sinni mahallul fasadi adatan karancin shekaru na ya jawo barna bisa ga al'ada rashin kwarewa da rashin sanin madamar al'amari galibi yakan jawo a fada cikin barna shi yasa yanzu a hadisi hadisin da arruwiyani ya fitar da shi a cikin al-musnad hakanan al-harith ibn usama a cikin littafinsa al-musnad كما يندي تشكين مبغية الباحث لقى أقبة ابن عامر النبي صلى الله عليه وسلم يكتشوا إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له هو ليست له صبوة وبقيت انك ينا ماماكي بثورة يندي يتاسو ما يدي جيوة ثورة يتاسو ما يدي جيوة ما لو ركيب ko abin sha'awa ne wannan yana nuna maka cewa mafi yawa galibi su ne masu giggewar masu rawar kai yan ba na iya su suka fi yawa a cikinsu a wannan marhalar ta samartaka ta yarintaka gani yake kowa ba daidai yake ba kuma shi zai iya yana ganin abin da ya gagari iyayensa da yayyensa shi inda za a bashi zai kawo ƙarshen matsala kuma in ka kalli idan su zai nuna maka da gaske <laughs> ba zai wai wasa ko tsokana ba a da gaske ki yanzu na sai rubuto maka fuska ya faɗi duk matsalolin najeriya duk matsalolin da aka yi shekara da shekaru an rasa yadda za a ciwo kan su matsalar tsaro matsalar tarbiyya matsalar tattalin arziki matsalar bace bacen aure matsalar ya ce zai kafa ƙungiya da za ta yi maganin waɗannan abubuwan <laughs> ya kawo maka kuma in ka shi da gaske shi ba wai yana nufin wasa ko abin nan ba zai faɗi cikin manufofin ƙungiyarsa zai yi yaƙi talauci a najeriya zai yaki kaza zai yaki kaza <laughs> gwamnatoci da manyan attajirai da manyan malamai ana ta fama ba wai ba a wani abu ba akwai gazawa amma kuma wani bangaren akwai abin da ake yi malamai cikin karantarwa suke ba dare riba rana babu wato waɗanda suka samu irin abin da ƙasashen musulmi suka samu na tarbiyya musamman kuma ƙasashenmu na afirka musamman kuma najeriya musamman najeriya ta arewa duk inda ka shiga karatuttuka ake a hudu godin juma'a a karatuttuka a gidajen rediyo a ina ne a ina ne magana ake yi da tsawatarwa da faɗakarwa da jan hankali da nusarwa da ilmantarwa kullum cikinsu ake kaga ba za a ce ba a komai ba ba za a ce a zaune ake an wa abin ido ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna rabbaka la ya'jabu للشاب ليست به صبوة وليست له صبوة صورك الصبوة كما ابن الأثير كيف بدأت في غريب الحديث يتشوى ميل إلى الهوى سنزوتيا شيسا إمام النووي bayan ya kawo hadisin khawarij akan wannan batu sai yake cewa daga cikin abin da za mu fahimta a wannan hadisi أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل التثبت ببير أبو دن أثبت الدشي دكما كرف بصيرة سنة ساموانة لوكتين دشي كروسة تشكا كما أكسامو واتو غوغيا لرعيوة أكسامو كثرة التجارب يوم غوغيا لرعيوة da kuma ƙarfin hankali lokacin da waɗannan abubuwa suka samu to lokacin akan iya zun abu a hankali za ga ana taka tsantsan sannan kuma ana tsayawa a yi tunani kafin a yi wani aiki wannan sifa ta farko ta taimaka kwarai da gaske wajen su rika yin abubuwa na wauta saboda yawancinsu masu ƙananan shekaru ne wanda yake cikin wannan marhalar akwai karancin tajriba tare da shi karancin kwarewa da sanin gogayya na rayuwa sannan sifa ta biyu ita ce asafa ita ce wauta da rawar kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa sufaha'ul ahlam sufaha'ul wato masu wauta ne masu rawar kai ne wannan imam bukhari ya fitar da wannan lafazin da abu dawud as-safah ne al-khifra ne wauta shine al-taish rawar kai wannan yana nuna maka cewa hankulan su ba su gama cika ba to wannan ya taimaka wajen su rika yin abubuwa da jahilci da rashin hangen nesa sifa ta uku al'uzur, jiji da kai jiji da kai bambancin jiji da kai da girman kai shi girman kai wata sifa ce da take da alaka da wani wanda yake da girman kai to ba abin yana tsayawa a sai kansa ba ne kawai a'a yana kallon wasu ne cewa ba su kai ba ba su isa ba shi kuma jiji da kai sifa ce da ta sa kansa shi kansa yana jin cewa abin da yake yi ya fi na kowa amma ba zai kai ga taɓa wani ba ko ya nuna wani aikace ba lalle ba ne sai dai in sifofin biyu sun haɗu jiji da kai da girman kai to alkawari suna da jiji da kai saboda haka wannan jiji da kai ya haifar musu da cewa suna jin su ne a sama ba sa buƙatar sai wani ya zo ya karantar da su ya nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne annabi sallallahu ya sifanta su da wannan kamar yadda yake cikin hadisin da imam ahmad ya fitar da asim abin ibnu abi asim a cikin kitabus sunna annabi yake cewa inna fikum qauman ya'buduna wa yad'abuna hatta yu'jabu bihim an-nas wa tu'jibuhum nufusuhum يبرقون من الدين مروق السهم من الربيع منذ صلى الله عليه وسلم كتوا أتكنكو أكوي وسمتاني يعبدون ذات رقى بوتر الله ويدأبون سنا وهلا تكنس تكن بوتر الله سنا ين بوتر الله ديم دائما دن دن دن شين ويدأبون حتى يعجب بهم الناس حبتا لسرقى ما ما ما يكنسوا yadda suke da haƙuri da jibiri wajen bautar Allah mutane sun rika mamakin wannan sannan wa tu'jibuhum nufusuhum su ma su rika wato su rika birge kansu su da kansu su rika birge kansu to ne shine al'ujubu din sun shi da kansa ya rika birge kansa ya rika ganin cewa lalle yana wani abin da ba kowa yake iya abin da yake yi to wannan sifar ita ma ta taimaka wajen jahilcin nan ya ci gaba da ɗorewa har ya tasiri a kansu tunda da ba su da wannan ujubu ɗin jiji da kan da sun risana wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi karatu a hannunsu sun ji maganganunsu ba su kafarta su ba amma yadda suke ganin kansu cewa su sun yi gaba sahabban annabi sallallahu alaihi sun yi baya sun gangara sun koma ga kafirci kaga babu kuma wani abin da za a iya gaya musu su saurara to abin da ya jawo musu kuma wannan jiji da kai ita ce sifa ta gaba da annabi ya faɗa sifa ta hudu mun faɗi sifar farko sigar sinni sifa ta biyu as sifa ta uku al to sifa ta hudu ita kuma ta taimaka akan sifa ta uku da ya jawo musu jiji da kai da jin isa shine al-ghuluw fil ibada wuce gona da iri wajen bauta wajen ibada ibada tsari ne da Allah subhanahu wata'ala ya saukar a littafinsa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam tsarin nan kuma yana kunshe da hikima kuma yadda zai tafi da ɗabi'ar ɗan adam ba tare da ɗan adam ya ƙosa ba haka ibadar Allah take haka addinin Allah yake to duk sanda mutum ya saki hanyar addinin na gaskiya to shikenan zai jefa kansa cikin wani abu wanda zai zo ya fi karfinsa wanda zai ja shi kuma zuwa ga karkacewa annabi na ce inna dina yusrun wa lam yushadda hadha ad-din ahadun illa qalaha addini mai sauki ne saboda Allah subhanahu wataala shi yayi halitta shi ya san abin da yafi dacewa da halittar da yayi saboda ka duk abin da ya shar'anta wa halittar nan daidai yake da buƙatar ruhinta da jikinta saboda ka babu wani abin da zai gundura in ka ga gundura ta shiga ciki to an saki layi saboda haka an wuce an nutsa an wuce iyaka an wuce gona da iri to daga lokacin sai jiji da kai kuma ya shiga zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga jiji da kansu a hadisansa da yawa daga ciki akwai inda yake cewa ya khuruju qauman min ummati yaqra'una al-qur'an ليس قراءتكم كقراءتهم ولا صلاتكم كصلاتهم ولا صيامكم كصيامهم ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يكي جوا وانا انا اتكلم سيو مسلم zalaki cewa wasu mutane za su fito daga cikin al'umma ta suna karanta alqur'ani karatunku annabi yana gaya wa sahabbansa ne kakka ɗauka karatunka kai karatun sahabbansa nan za ka gane girman wucewar wucewar ka'idar da karatun mu ne duk ba matsala to to karatun namu ba bai kai ko ina ba karatun ku yana nufin sahabbai karatun da kuke wa alqur'ani in ko kwatanta shi da karatun su ba komai bane sannan sallar ku idan ku kwatanta su da taku ba komai ba ce sannan azumin ku in ku kwatanta shi da nasu ba komai ba ne to duk wanda za a ce ya wuce sahabbai a bautar Allah ai kaga yayi gudu ne wuce iyaka sahabban annabi kafi su to babu zai yi a fi su akan sunna sai dai a fi su a wajen bid'a sai dai a fi su a cikin bid'a saboda haka sun yi fincin har sun wuce sunna sun sun fada cikin cikin ramin bid'a wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna ma irin yadda tazarar da take tsakanin bautarsu ga Allah da kuma bautar sahabbai har ta kai sahabin annabi in ya gansa sai ya rena tashi ibada, sai ya kalli tashi ibada a matsarin ma shi ashe ba ma wani abu yake yi ba annabi ce yahqiru ahadukum yahqiru yani yanzuru ila ibadatihi bi ayna al sai rika ganin ibadarsa a banza ba a komai ba in ya dubi kansu yace yahqiru ahadukum salatuhu salatuhu ma'a salatihi ko ya hakiru a ahadukum salatuhu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihim dayan ku zai rika rena sallarsa in ya ga tasu zai rina azumin sa in ya gana su. amma annabi ce yamruquna min addini kamar kama yamruqu samu min rabi'a kaga ba abautar Allah bace ta kware suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take ficewa daga abin da aka harba kaga bai yiwa kana bautar Allah yadda Allah yake so kuma ka fice daga addini sai dai in ka karkarce a bautar taka to wannan ibada da suke yi ibada ce ba wadda shari'a ta tsara musu ba ibada ce da su suka yi suka gina ta akan jahilcinsu da da ainihin tunaninsu saboda haka wannan ta jawo suna fita suna wuce iyaka a cikin musnad imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasi akan wannan zurfafawar da wuce iyaka hadisin abdullahi ibn amr yana cikin musnad imamu ahmad annabi yake cewa fa innahu sayakunu shi'atun sayakunu lahu yana nufin wannan ah, zulkhuwaisira سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرنية سيكون له زي زموان نمتم وان دي فعلا تكي زناء نبي بي آجل شبا ثم بي ربونا ألا با زي زمينا دمقو يا بايا سيكون له شيعة ينا دمقو يا بايا يتعمقون في الدين suna zurfafawa cikin addini ma'ana suna wuce iyaka a cikin addini hatta ya kurdu minhu hatta kai ma sun fice sun yi nutsa sun nutsa har sun fita kama ya kurdu samu min ramiya shi yasa shekul islam ibn taimiyya? a cikin littafin sa'ad al-istiqama mujalladin farko shafi 258 yake cewa la raiba annal khawarij kana كان كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة yace babu shakka khawarijawa suna da bautar Allah da tsantseni abinda babu irin ta cikin sahabbai yace kama zakarahu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadisan da muka karanta sallah ko tare da su ba komai bace azumin ku karatun ku in ko kwatanta da nasu ba komai ba ne. bane shine ce suna da al'ibadatu wal wara ma laysa fi sahaba sai ce kama zakarahu annabi sallallahu alaihi wasallam lakin lamma kana ala ghairi alwajhi almashru' to amma da yake ibadar ba suna yin ta yadda shari'a ta tsara musu ba afda bihim ila almuruk min ad-din wannan ya jawo suka fice daga addini ولهذا قال عبد الله بن مسعود وابي بن كعب a dalilin haka ne abdullahi dan mas'ud da ubay ibn ka'ab radiyallahu suke cewa iqtisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'ah iqtisadun fi sunna akaitawa akaitawa a sunna kayi aikin ibada neman lada a tatsaki a sunna ya fi ijtihadin fi ya fi ka zama mai kokari a cikin bid'a duk ƙoƙarinka a cikin bida'a ba inda zai kai ka ce ga halaka to gara ka yi abu a katsaki a sunna abu ishaq shatsibi mai littafin al-muwafaqat shi ma yayi magana akan wannan wannan ibada ta su mai girma a cikin al-muwafaqat mujallad مالك فأخبر أن لهم عبادة تستعظم وحالا tusta'zamu ظاهره لكنه مبني على غير أصل ولذا قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم ويوجد في أهل الأهواء من هذا كثير أبو إسحاق الشاطبي المالكي رحمه الله تعالى أتكلم وانا للتاب الناس الموافقات يكي سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا بار لا بار سوى خوارجاوة لهم عبادة تستعظم سنة لعبادة أكي غننت لجرمة وسنة لعبادة أكي جننت لجرمة wa halan yustahzan zahiruhu suna da wani yanayi wanda a zahirin sa za a gan shi shi mai kyau suna da yanayin da a zahiri za ka gan shi mai kyau Lakin lakinnahu mabniun ala ghairi asl amma fa sun gina shi ba akan tushe ba ma'ana ba akan shari'a ba sun gina shi sun gina wannan yanayin nasu da wannan ibadar tasu ba akan shari'a ba za ka ganta da girma amma ba a bisa shari'a ake yin ta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da su yace yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sama min ar-rabiya suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take wucewa daga abin harbi mala ya ƙara da cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a kashe su ya ce to ire-iren su suna nan da yawa a cikin yan bid'a shatibi ya ce ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin yan bid'a kaga mutun yana ta wahala tukuru amma a bida din kuma nasiba sallallahu alaihi wa sallam haka nan ibn taymiya a cikin al-majmu' majmu' al-fatawa mujalladi na goma shafi 392 yace wa haula izghalaw fil ibadati bila fiqh fa'ala al-amru bihim ila al-bid'ah fa ha'ula'i yana nufin khawarij waɗannan khawarijawa ghalau fil ibadati bila fiqhin sun zurfafa cikin ibada ba tare da ilimi ba sun shiga cikin harkar bautar Allah sun yi zurfi amma ba da ilimi ba yace fa'ala al'amru bihim ila bid'a karshe al'amarin su ya kai su ga bid'a shi sa mai alibi ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahifi ba halatta ga baligi gaba gaɗe ya kama aikata wani abu sai ya san to shi yasa za ka ga har kullum ɗan gaba gaɗe ba sa kaiwa ga kamar sai dai halaka gaba gaɗe sai dai ya halaka ce la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih saboda ka ba a yi ba a wucewa gaban Allah da manzansa a jira me za su faɗa me za su ce me suka ce me suka faɗa amma mutum sai ya yi abu sannan ce ya hukuncinsa to wannan ibadar ita ta haifar musu da jiji da kai wanda kuma wannan jiji da kai sakamako ne na jahilcin da suke da shi har suke ganin abin da suke yi wani abin a zo a gani ne wani abin kirki ne tare da cewa kuma an kauce wa hanyar Allah subhanahu Ta'ala. to wannan yasa suka rena wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ala abi talib mun ce farkon bayyanar su maganar hukunci ko kuma sulhu da zaɓar waɗanda za su fito da hukunci dangane da ƙungiyoyi guda biyu masu wato masu taƙaddama ƙungiyar sayidna ali da mutanensa da ƙungiyar sayidna mu'awiyya da mutanensa naɗa abu musa al-ash'ari ta bangaren sayidna ali da amr ibn al-as ta bangaren sayidna mu'awiya su kuma su duba su ga me ya kamata a tsaya a matsaya da za a samu fahimtar juna da haɗin kai tsakanin waɗannan ɓangarori biyu masu takaddama wannan shi ya haifar da aƙidar khawarijawa inda suka fara cewa sayyidina ali la hukma illa lillah babu wani hukunci sai na Allah wato yanzu ya yarda mutane ne za su yi hukunci ba Allah ba ma'ana ya yarda abu musa al-ash'ari da amr ibn al su za su yi masa hukunci ba Allah ba dan su abinda suke so kawai shine a ci gaba da zubar da jini a ci gaba da kashe-kashe a ci gaba da mace-mace a ci gaba da yakar juna su wannan shine abin da suke bukata amma a zauna a dubi matsalar a dubi yanayin a yi sulhu to suna ganin wannan an yarda wani ya hukunci ba Allah ba farkon wanda ya fara faɗar wannan ibarar la hukuma illa kasan sun zama shi'ar ita ce kamar take ita ce taken da su waɗannan mutane suke maimaitawa har kullum la hukma illa lillah babu abun wato babu wani hukunci sai na Allah wannan magana ita a karan kanta ai gaskiya ce inal hukma illa lillah Allah ce inal hukmu illa lillah hukunci ba na wani bane na Allah ne shi yake hukunci in yayi hukunci kuma allahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi in yayi hukunci kuma ba mai cin gyaran hukuncin Allah to amma kalma ce da aka ɗauke ta ake amfani da ita ba inda ta dace ba wanda shi ne karanta ƙur'anin baya wuce ƙoƙoshinsu idan ba su fahimce shi ba kasancewar mutane biyu suna ta ƙaddama a nemo wasu su dan tsakiya don su yi sulhu sai a ce an kai hukunci gurin wani ba Allah ba su waɗannan mutanen ba za su yi sulhu ba ne kamar yadda Allah da manzansa suke so a ba za su yi sulhu da son zuciyarsu ba za su kawo magana ce wacce ta ce da shari'a ce ga wannan mai gaskiya ga wannan mara gaskiya ko wannan ka haƙura ko wannan ka ba wannan haƙƙinsa sai da zai za a samu fahimtar juna wannan shi ma hukuncin Allah ne to farkon wanda ya fara wannan kamar yadda wasu daga cikin marubuta suka faɗa eh, tsabari ya ka a cikin tarihi wani da ake cewa urwa ibn hudayr dan uwan abu bilal mirdas ibn hudayr alkhariji at-tamimi shi ya fara fitowa ya faɗi wannan magana la hukuma illa lillah shikenan sauran sai suka sai suka shiga maimaitawa shikenan sai ta zama shine salan su yana cewa atahkumuna fi dinillahi Lahir rijal ko atuhakkimuna fi dinillahi Lahir rijal yanzu mazaje ne za ku sa su za su yi hukunci a cikin addinin Allah a lokacin al-ash'as ibn qais al-yamani yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zo sai na albayan an rubuta takardar sulhu tsakaninsa da mu'awiya an rubuta abin da aka rubuta na ɗaya na biyu na uku to shi ya zo yana kan abin sa kan sa ya ɗauko takardar dan ya karanta wa mutane a ji abin da aka yi sulhu a kansa na cewa a tsagar da wuta a daina kashe juna to lokacin da ya ɗauko takardar cikin mutane ya fara karantawa sai shi wannan mutum urwa ibn hudayr yana bayansa a kusa da sa sai kawai ya sa takobinsa yadda ki abinan dabbar wato a kuturinta sai yake faɗar wannan maganar a tuhakkimunar rijala fi dinillah la hukma illa lillah yanzu mazaje za ku kawo su ne masu hukunci a cikin addinin Allah babu hukunci sai na Allah wanda har ya sa shi al'ash'ad da mutanensa mutanen yaman ne suka yi fushi kan abin da ya yi tunda akwai cin fuska akwai cin zarafi daga baya su kabilar shi wannan mutum su a tamimiyon banu tamim suka zo suka ba da haƙuri kan cewa abin da ya bai kyauta ba a manta da wannan magana to wasu sun ce shi ne ya fara yi wasu kuma sun ce wanda ya fara wannan shine Yazid ibn Asim al-Muharibi wani mutum da ake kira Yazid ibn Asim al-Muharibi wasu kuma sun ce wani mutum ne wanda ya daga takobinsa ya yi kirari ya faɗi wannan kalmar a cikin sahun mutanen Ali ya fita ya je ya kashe mutum ɗaya a cikin mutanen mu'awiya ya kashe ɗaya a cikin mutanen sayyidina Ali cikin khawarij daga nan faɗa ya kaure shi ma a kashe shi التفسير في الدين التفسير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين نا أبو المظفر السيرايني شافا سنة أربعين دبير دو أربعين دشرة يا كاوة أنا مغنغنون هكذا الطبري أتكين التاريخ الإمام البيحقي أتكين كتاب السنن السنن الكبير إذا الذي نتفص دليل كل شيء ترى يا رويتو لذا كثير ابن نمر yake cewa wata rana ina masallaci ranar juma'a ji shi wannan mutum wanda yake ba da labari saboda a gabansa abin ya faru da ci ranar juma'a ina cikin masallaci daidai lokacin sai yana yana kan mimbari yana hudu ba wato a kufa kenan an cika ana hudu ba to da alama hudu yana magana akan abubuwan da suka faru irin yana kwantarwa da mutane hankali yana nuna musu cewa gashi an yi sulhu wannan fadace-fadace da shiridan ya zo ya asasa a tsakaninmu su zama tarihi a wuce su tukila yana maganganu irin wannan kawai sai wannan mutum zumbur ya tashi ya ce la hukuma illa lillah yana tashi ya faɗa haka sai wani ma ya miƙe sai a cikin masallaci shi ma sai ce la hukuma illa lillah sai wani ma ya tashi la hukuma illa lillah sai suka tashi suka cika masallaci nan da can da can suna ta wannan suna ta wannan wato madar wannan kalmomi la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah wanda yake nuna maka yanayin mutanen da suke tattare da sayyidina Ali tun farkon tahowar fitintinin ma mutane ne da ba biyayya sabanin mutanen Muawiya a sha mutane ne masu biyayya in ya kawo ma abu yana neman shawara ta ce yadda ka gani mu abin da kace shi za mu amma nan sai na umar cikin eh, sai na ali kan minbari a masallaci yana hudu ba inda aka ce in ana hudu ba kai shiru ma ka saurari mai hudu ba amma wani ya yi zambar ya tashi ya fara nuna shi yana la hukuma illa lillah wani ma ya tashi wani ma ya tashi mai ruwa yake cewa sai ga sun cika masallaci ko ina suna wanda yake nuna maka irin gusa'iya tarkace da suke tare da sayyidina ali a lokacin da cikinsu ne daga aka samu shi'a da da ƙarshe dai suka zo suka zama wa al'umma matsala to shi ne sayyidina ali yake ta nuna musu yana cewa ijlisu na'am la hukuma illa lillah ku zauna eh la hukuma illa lillah la hukuma illa lillah sai ya ce kalimatun yubtaga biha batil maganar gaskiya ce amma ƙarya ake bi nafi da ita gaskiya ce amma ba gaskiyar ake nufi da ita ba ƙarya hukumullahi nan fikum hukuncin Allah za mu duba dangane da ku sai ya ce da su kuna da abubuwa guda uku ba dai bore ku ce za ku yi mafato na ba ku abu uku na farko ba za mu hana ku shigowa masallatai ku yi sallatan mu ku yi sallah ba ce matukar ma kuntum ma'ana la namna'akum masajid Allah matukar kuna tare da mu za mu hana ku ku ambaci Allah an tazkuru fi Allah. ku ambaci Allah a cikin masallatai ba ma'ana ku zo ku yi ibadar ku ba za mu hana ku ba abu na biyu la namna'akum fai'an ma kanat aydikum ma aydina matukar kun ba mu haɗin kai wajen yaƙi yaƙen mu na jihadi ba ku taimaka wa ma'asar na ba kun kasance tare da mu aka samu fai'i na ganima to yadda ake bawa kowa za mu ba ku ba za mu hana ku ba sannan wala nuqatilukum hatta tuqatiluna ba za mu yaƙe ku ba sai kun yaƙe mu sai kun ɗaga makami to nan ne za mu ɗaga makami domin mai maganin wannan kalma ce malamai suka ce to kaga sai na bai kafirta su ba duk da gashi sun kalle shi sun kafirta shi amma shi hukuncin Allah ya duba a tankare da su inda su kafirai da ba zai bar su shigo masallacin suna wasa ba ba zai ba su faidi ba kudin ganima wanda musulmi ake ba ba kafiri ba hakanan albayhaqi a cikin wannan mujalladi na 8319 ya kuma fitar da waya daga Asif ibn Zamra yake cewa albayhaqi yake cewa sami aliyun qauman yaquluna sai da ali ya ji wasu mutane suna cewa la hukma illa lillah sai ce na'am la hukma illa lillah mun ji babu hukunci sai ga Allah lakin la budda lin nas min amir amma ai dole ne dai mutane su samu shugaba ko dole ne a nada shugaba dai ko barrin au fajirin ko dai mutumin kirki ko fajiri dole ne a samu shugabanci ko da hukunci na Allah ne ba za a zauna ba da a ce babu hukunci sai na Allah kuma mu zama babu abin shi hukuncin shi littafin Allah din shi zai zo ya zama sarki ya zauna akan kujera yana mafuta mutane shari'a dole wani mutum ne dai zai rika karantawa yana cewa ga hukuncin Allah ko mutumin kirki ko na banza dole dai a samu wani haka ya gaya musu ce ya amalu fihi almu'min yastamti'u fihi alkafir mu'mini ya samu damar yin aiki a shugabanci sannan kafiri shi ma ya ci daɗi saboda inda shugabanci shi ma zan tsare haƙƙinsa ko da ba musulmi ba ne ba za a bari a ci zarafinsa ko a cuce shi ba kaga ashe dole ne sai an samu shugaba ya ce wa yuballighu Allah fi hal'ajar. wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kai kowa zuwa ga ajalinsa har zuwa kowa ya koma zuwa ga rasuwarsa sai na Ali ya sha fama da su a shi da sahabbai munazara guda biyu za mu karanta ɗaya ta sayi na ali tattaunawa da sayi na ali ya da su imam ahmad ya kawo ta a cikin kitab al-musnad mujalladi na biyu tsaba al-mu'assasatul risala shafi na 84 hadisi na 655 hadisi ne sanadinsa hasan ne saboda a cikin sanadinsa akwai yahya ibn sulaim al-ta'ifi bukhari ya fitar da hadisinsa hadisinsa hasan ne ubaidullah ibn iyad ibn umar al-qari wani cikin tabi'ai ne ya ce yake ba da labarin ya ce ja abdullahi ibn shaddad fa dakala ala aisha abdullahi ibn shaddad ya zo ya samu sai aisha radiyallahu ta'ala anha ummul wannan bayan duk abu ya faru an yi yakin jamal shekara ta talatin da shida an kashe sayyidina Balha, ibn ubaidillah an kashe sayyidina zubair ibn al an dai ga tashe-tashen hankula iri-iri khawarij sun fara fitowa da yaƙidinsu to wani abdullahi bin shaddad ya zo samun suna na aisha shi ubaidillah yake cewa muna zazzauni marji'ahu min al-iraq kuma ya dawo daga iraq ne layali qutil ali bayan kashe ali da 'yan kwanaki bayan kawarikin sun kashe sayid na ali abdurrahman ibn muljim to sai ya dawo madina sai ya je ya samu na aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce ya abdullahi ibn shaddad hal anta sadiqiyya amma as'aluka an ce zan maka tambaya dan Allah zaka gaya min gaskiya sai ya ce ta ce da shi tuhaddithuni an ha'ula'i qaumin ladina qatalahum aliyu ina so ka ba labarin mutanen da ali ya yaƙa har ya kashe su khawarij kenan dan ali ya yaƙe su a nahrawan ya kakkashe su to ina so ka bani labarin su wane ne waɗannan mutanen kala sai shi abdullahi bin shaddad ya ce wa mali la usaddiq me yasa ba zan gaya miki gaskiya ba wa mali la asduquki me yasa ba zan gaya miki gaskiya ba Kala fa haddithni an qissati ta ce to bani labarin su to shi ne sai yake ce mata inna aliyan lamma kataba muawiya lokacin da sayyidina ali suka rubuta takardar yarjejeniya tsakaninsa da muawiya wa hakkama al ne aka zabi mutane biyu waɗanda za su zama masu hukunci wato abu musa ashari da kuma amr as ce lokacin da sayyidina na ya yarda da wannan a rubuta takardar sulhu a sa mutane biyu kuma su za su yi wannan aikin yace kharaja alaihi 8000 min qurra'in nas sun ce da su ƙurra saboda yawan karatun ƙur'anin su da sallar su ta dare da waye shi yasa sai ake jama'ar gari ma ce musu suke qurra'u ce qurra'u mai karanta qur'ani yace yaqra'una alquran la yujazu laysa qira'atuhum bi qila qira'atukum bi shay to kafin su samu sunan khawarij qurra ake ce musu qurra qurra dai dai da masu bautar Allah da su yawan bautar Allah lokacin da aka yi wannan abu ya faru ya ce sai wasu wannan cikin waɗannan masu ibada masu yawan karatun ƙur'anin su su dubu takwas sai suka yi mai tawaye cikin mabiyan su dubu takwas fanazalu bi arzin yuqalu laha harura sai suka je suka tare a wani ƙauri ƙauye kusa da kufa wanda ake kiransa harura min janibin kufa a kusa da kufa وإنهم عتبوا عليهم فقالوا إن سلقت من قميص ألبسكه الله تعالى واسم سماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى تهما بيو تهما بيو سكي مسا من يمن يا واندسون سكا جاو سكي مسا بولي نفرقو سكا شيء كاتر يقد الله يسامك كاز تنز سونا الله يسامك sannan ka tafi kuma kana ɗaukan wasu su yi hukunci ba Allah ba tare da cewa babu hukunci sai na Allah Me suke nufi da rigar da Allah ya sa masa da sunan da Allah ya sa masa wai shi khalifa ne tunda sun ce sun zaɓe shi a matsayin khalifa shi amirul muminina ne haka sunan sa yake khalifa ne amirul muminina shugabancin khalifilafanci na ga ita ce rigar sunan kuma amirul muminina lokacin da aka zo yin sulhu kamar yadda za mu gani a nan gaba in muka zo kisar munazara abdullahi dan mas'ud tare da su lokacin da aka zo za a rubuta sunan sunan sayyidina ali cewa haza ma ta zuwa amirul na kaza kaza kaza to sai suka ce su waɗanda suke abin da suke a'a ka ce amirul mu'minin kamar dukkan mu mun yadda amirul mu'minin zuwa mu ko mu musu mubaya'a ba mutanen mutanen sha a lokacin ba su yi mu mubaya'a ba ba su yadda cewa shi amirul mu'minin ne sun so mu'minan ne ko ba mu mu'minai ba su ba amirin su bane to saboda kazan ne za a ce amirul mu'minin suka ce a sai da a ce ali ibn abi talib wasu za su tada rigima sai da ali ce a, ku rubuta ali dan abi talib to wannan ɗaya daga cikin dalilan da kawari suka kafarta shi yaya zai cire rigar da Allah ya sa masa khalifanci ya zai canza sunan da Allah ya bashi amirul mu'minina sannan kuma ya zaɓo mutane biyu wai su zama su ne za su yi hukunci bayan hukunci na Allah ne falamma an balaga ali ma alaihi labari da ya je wa ga ali cewa ga abinda waɗannan qurra'u su 800 su dubu takwas suke zarginsa a kai wa fara ko alai har suka yi masa tawaye fa amara mu'azzin fa sai ce a sa mai shela ya yi shela a taru Allah ya dukula ala amirin mu'minin illa rajulun kad Qur'an, ya yace a karo mutane amma kada a bari wani ya shigo fada sai makarancin qur'ani tunda a cikinsu matsalar take sai sai alaran mu'min falamma ammala atid daru min qurra'in da makarantar nan suka cika gidan sayyidina ali da abi mushafin imamin mushaf imamin azim sai sa dauko masa mushaf imam mushaf al mushaf al shine mushaf imam mushaf din da sayyidina uthman yasa aka rubuta aka dauko babba aka aje a gabansa fa wada'ahu bayna yadayhi sai sai na ya ɗauki wannan mushafi sai aje gabansa waya ƙulu ayyuhal mushaf kai wannan mushafi wannan mushafi haddisin nas yi wa mutane magana mana gaya musu hukuncin Allah mana tunda jahilai ne a musu gwari-gwari <laughs> baka dai nuna mun lokaci ko ya ce yi wa mutane magana mana fanada hunnan zai jama'a da suka taru su ga yana cewa ka gaya wa mutane mana ba su labari mana sai mutane su ce amiran nu'il ma ta sa'alu annu inna ma huwa midadun fi warak tawada ce ba a jikin takarda shi kake cewa yi magana tawada a takarda wa nahnu natakallamu bima ruwina minhu mu ai mu muke faɗar abin da yake ciki ba kai sai ka gaya mana me ke ciki ba amma ka shi <laughs> ya gaya mana hmm? fa ma za ka rini me kake so ne ya amir me kake nufi ne qala ashabukum haula alladhina kharaju yace yan uwanku yan uwanku makaranta da suka yi tawaye baini wa bainahum kitabullahi azza wa jalla na sanya littafin Allah tsakanina da su yayi mana hukunci ni da su يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل الله هنا ما قال أتكلم تافه كذا مدى مجي لماتا تنسى مصاباني شو أن خفت الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إفلاحا يوفق الله بينهما مجي لماتا تنسى مصاباني القرآن يكي ذي أمنا يتي إن كنا جنس أورام بركة تيزر في سكانه سوق ku ɗauko mai hukunci tsakanin daga iyalinsa da kuma mai hukunci wato alkali daga iyalinsa wanda za su yi hukunci daga ɓangaranta. in yurida islahan in suna nufin gara yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai ba da tsakanin su. waɗannan ba mazaje ba ne aka ce a ɗauko ɗaya to mu da muka ɗauko ɗaya na ɗaya na sai muka yi laifi shi ne ya ce da su fa ummatu muhammadin a'zamu daman wa hurmatan min imra'atin wa rajul jinin al'ummar annabi sallallahu alaihi da alfarmar al'ummar annabi sallallahu alaihi ya fi miji da mata idan har rikicin tsakanin miji da mata an yarda a ɗauko mutane biyu su zauna su yi sulhu ina kuma ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ake ta zubar da jini a ce su ba za a samu da waɗanda su sulhu a tsakanin su girman alfarma ya fi kuma haɗarin zubar da jini anan. to wannan kaga ya wanke kansa anan nan wa naqamu alayya anni katabtu muawiya kataba ali ibn abi talib suka kuma zarge ni da cewa na rubuta wa muawiya na ce kataba ali ibn abi talib ban ce amirul mu'minin ba وقد جاءنا سهيل بن عمرو انت توقع هجة سهيل بن عمرو أصلح الحديبية يا زومنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية منا تارد ما اكي صلى الله عليه وسلم الحديبية حين صالح قومه قريش لوك تدع النبي يسره لمتى ننسى قريشا وكافرين فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رموتا بسم الله الرحمن الرحيم سهيل يتي لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم سهيل يتي كك رموتا من بسم الله الرحمن الرحيم manzo Allah ce kaifa naktub to me za mu rubuta suhailu suhailu shine yake wakiltar bangaren mushrikai yace me za mu rubuta yace uktub bismika allahumma sai yace bismika allahumma saboda ba su yadda da sunan ar-rahman ba kamar da Allah ce wahum yakfuruna bir-rahman wa idza qila lahum idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man-rahman to saboda ka ce bismillahir-rahman suka ce a'a ba mu yadda ba me za mu rubuta ka rubuta bismika Allahumma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub bismika Allahumma rubuta masa ce fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubuta muhammadur rasulullah فقال في سهالي يتي لو أعلم أنك رسول الله لم أخالف أي دا ناهي دا كيما زن الله نيبا زن يفعل هذا كيما سند هرقا sulhu نيبا صلهو أي كان fakataba sai annabi ce to shikenan a rubuta hadha ma salaha muhammad ibn abdullah quraishan to yanzu anan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuba annabta ne da Allah ya bashi ko ya canza sunan da Allah ya sa masa ba shi ne hujjar abin khawarij daga ali ba ya cire rigar da Allah ya sa masa tunda ya ce an rubuta kataban ali ibn abi talib ya ce amirul mu'minin ba to inda a gaban sa annabi ya wannan me za su yi masa kenan me za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wa annabi tawaye da annabi da wasu to shi ne sai sai na ali ce to Allah kuma yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wal yawmal akhir kuna da abin kyakkyawan koyi da annabi sallallahu kuna da kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya imani da Allah ga wanda yake fatan haduwar haduwa da Allah da kuma ranar lahira ya ambaci Allah da yawa to kaga cikin wato ikon Allah subhanahu ta'ala sai ya zama na mai rubutun a can a lokacin hudaybiyan shine alif kuma yanzu a kansa ne ake rigima shine can aka ci har ma a lokacin ya ja da aka ce ya goge Muhammadu Rasulullah ya ja yana da yana yana kan cewa zai goge annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge da hannunsa to wannan ita ce tattaunawar da suka yi da sayyidina ali wanda inda da hankali da tunani da hangen nesa da sanin ya kamata ya kamata wannan tawaye nasu ya zo karshe daga nan amma abu ya ci tira to bayan wannan sai an sayyidina ali har ila yau dan dai yankan hanzari ya rushe musu duk wata shubha da take kokolwarsu sai ya zafi abdullahi dan abbas sai ya tura shi har can sabbisar su a tattauna a can insha Allah a na gaba za mu ji kuma yaya Abdullahi dan Abbas abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya bi mana sallallahu alaihi wa sallama